أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله بعد السلام masu kallon mu sauraron mu barkanmu da saduwa cikin wannan shiri namu na tambayoyi kan azumi shiri na musamman wanda ke zuwa muku da gidan wannan talabijin na sunna tv kamar yadda aka sani muna gayyatar babban malamin mu domin amsa tambayoyi akan dukkan tambayoyin da kuka yi waɗanda suka shafi wannan wata na ramadana gafarta malam wato malamin da muke ɗaukar nauyin ko muke halartar da shi a wannan guri domin ya amsa mana tambayoyi shine wanda dai muka saba zuwa da shi kullum shine malam ibrahim adam disina babban liman masallacin juma'a na masjidin rahama sa'an nan kuma lattara a kwalejin horon malamai na azare gafarta malam barka da zuwa assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa kamar yadda aka sani yan uwa wato wata ne mai alfarma wadda tana cike da matsaloli daban-daban to a dubi akwatin talabijin da a ga nambobi na musamman waɗanda suka dace a yi rubutun tambayoyin da suka dace kuma domin samun amsa Allah ta'ala ya ba mu dacewa cikin shirin da za mu gabatar insha Allah watan ne ke da matsala ko da jama'a a mutane dai ma wata tana akwai matsaloli na azumi din suna da yawa wanda mutum zai ci karo da shi ya rasa ya zai yi oh, fasarar matsala ba matsala ba eh kasan akwai kan ka ce matsala akwai mushkila akwai matsala <laughs> eh. to wanda da ya aikata abin da ya kasa gane shi mala ya zama masa matsala gaskiya ne mala ya ce mai tambayar mu na farko yana tambaya a kayan wai wannan wata da muke ciki na ramadana mm. ko kwanakin da eh, muke da su din wato wani irin falala ne suke da shi kwanakin goma karshe da sauran kwanaki din kwanakin da muke fuskanta na kuma karshe eh, na ramadana cewa da mai suka dara ne suka dara a sauran wa'annan goma بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله للي azumi baki ɗayan sai na da falala kowace rana tana da falala hmm. kowane lokaci yini ne ko dare yana da falala amma goman ƙarshe an rawaito manzon allah sallallahu alaihi wasallama yakan fi ƙaimi da ƙara himma wajen yin ibada sama da sauran gomomi guda biyu goman farko da goman tsakiya ah, ya tabbata cikin bukhari cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama idan goman ƙarshe ya shiga yakan ɗaura kwarjallansa baya bin ta kan iyalinsa baya kula su in dai maganar saduwa ne yakan mai da hankali kan ibadar sallah da sauran ibadojin da ake yi sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba yana tsayawa nan ba yakan da iyalansa su yi tare mm. kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan raya ran baki daya saboda haka abu ne wanda yake sananne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan kara himma wajen yin ibada a goman karshe sama da sauran kwanakin azumi mu kuwa dama jira muke yi mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ya yi wani abu hmm. in dai ba ya ce wannan shi kadai bane ba sai mai hmm. koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar inda Qur'ani ya zaburar da mu cewa mu danga zamto masu koyi da manzon Allah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir sannan malam Usman idan kace da menene kowane abu ne a goman ƙarshe mm. wanda babu shi a sauran gomomin mm. zan yi ce maka da yawa farko dai a goman ƙarshe ne ake samun daren lailatul kadri mm. daren kadri wani dare ne malam usmanu tilo shi ɗayansa wanda darajarsa ta kai kimanin darajar dalanni ko dalare na wata dubu wata dubu inda zaka wato warware kwanakin kamar da shi a shekara hmm. zai baka kimanin shekara tamanin da uku da wasu 'yan yafin watanni hmm. aka ce wannan dare shi ɗayansa ya fi wato dararen shekara tamanin da uku in hmm. ban da su ma dararen lalatar da ke cikin waɗannan shekarun eh, saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa musulmi su matsa kaimi da himma mm. wajen nemowa wannan dare saboda a ce wannan dare ya same ka kana cikin ibada mm. kaga abin da zaka samu na ninkin ba ninkiyar lada ba kaɗan bane ba kasan da yawa daga cikin mutane sun ɗauka cewa dare lailatul qadr da dare ne kawai na addu'a eh. ba wai addu'a ne kaɗai ba a'a so ake yi a sa a ka wannan daren ya zanto kayi ibada mm. to abin da kai na ibada sai a nan ka maka mm. ah, mala'iku sukan sauko mm. mala'ika jibril kan sauko duk abin da zai faru a wannan shekarar a wannan rana ake saukar da shi tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta saboda haka tunda ko a cikin goma karshe ake samu dole ya zamto cewa ya fi sauran daraja musamman ma da yake a goman karshen hmm. babu takamaimiyar ranar cewa wannan ita ce ranar da ta sai aka bar abun haka a cikin duhu mutane suna mamanga dan dai su kara himma ko Allah ya sa su dace da wato kamar ka san zan tambaye ka kenan eh. cewa yaushe ne ranar wannan rana ne wannan kuma wani abu daban ne malam Usman <laughs> ba wanda ya san hakikanin ranar sai Allah dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya taba ganin ta har ma ya kiyaye ranar ya so ya faɗa wa mutane hmm. wannan ranar sai zai sa mutane suna rigima to a ganin kokarin ya raba su sai wannan abin ya kubace wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma wanda zai ce a. Ah, to ashe akan yi wa manzon Allah wahayi ya kasa isar da shi wani abu ya kubuce masa a'a wannan yanayin na musamman da kubucewar da faɗa masa duka haka Allah subhanahu wataala ya tsara abin ya ya kasance eh, Allah shi taimake mu malam Usman masha Allah Allah ya gwada mana wasu alamu wanda suke nunawa na yanayin ah, akwai alamu da suka tabbata a hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan dare dare ne wanda babu bai da zafi mm-hmm. bai da sanyi matsakaici ne mm-hmm. kuma dare ne wanda yake cewa hada akwai nutsuwa a ciki inda mm-hmm. ka wasu babu hayaniya a ciki kuma manzo Allah sallallahu alaihi ya ce watan wannan dare yakan kama ne kamar wani kaskon da aka tsaga shi mm. ma'ana dai watan ya girma mm. irin wato yadda wata ke zama a karshe karshen wata mm. ko manzon Allah sallallahu alaihi ya ce idan gari ya waye wato gari abunan akwai wata alama ta daban kuma mm-hmm. <laughs> ranar za ta fito wato gau amma kuma zafinta ba zai zamto kamar sauran zafin rana wacce babu gajimare a tsakanin mutane da ita ba eh, duka waɗannan bayanai akan lailatul qadr insha Allah ina ganin mutane mai yawa za su tambaya ko ba su tambaya ma in lokacin ya kara karatu ma kara yi mutane bayani mm, insha Allah malam Usman a ah, malam wannan yana tambaya ne akan hukuncin mutumin da kan yi sallan wasu rako'i tare da jama'a sai kuma kaga ya fice kusan yawancin masallatan mu ma sai kaga ana ta zazzara jiki ana zaga jiki haka eh wanda kawai shi sai zaɓe uku ko abu shida kenan ko ya yi hudu takwas kenan ko na nufi ya yi ɓangarorin sallah guda sau uku ko sau hudu wasu kuma ma sun hakan ya faruwa a irin masallatai da ake yin irin raka a ashirin mm-hmm. sai ga mutane idan aka yi goma sai su ce su ne iyanan annabi ya yi sai masu ce ba za su iya su yi bidiya ba <laughs> kuskure ne gaskiya ya kamata mutane sani cewa daga zaran kai ma mu ne na sallah to mm. fa kai fa talakan sallah ne mhm. liman kuma shine sarkin sallah inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi duk abin da liman yayi ya kamata kai mhm. kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisi yake faɗan farlan sallan tarawih da sallan tahajjudi da qiyamul ramadan mm. manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an ji shi na cewa wanda ya wanda yayi sallah tare da liman har liman din ya juya mhm. kaga nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi falalar ne ga mutumin da ya bi liman har sai da liman ya idda da sallar ya kammala shi ma juya da tafi gida shi ma mm. sai juya mm. tun da liman ma ya riga ya da sallar amma mutumin da ana cikin sallah shi kuma sai jinya jikinsa shi wannan ba zai samu wannan falalan da ake samu na kaiwa matuka wajen sallar ƙiyamar ah, ramadan ba eh, wallahu ta'ala alam wannan kuma cewa wannan abin ga wanda ya yi ƙari kan raka'o'i goma sha ɗaya ya yi bidiyo wannan makuskure ne babba saboda yadda aka samu manya-manyan magabata wasu ma daga cikin sahabbai suna yin haka duk da cewa mala albani ya yi kokarin na wata ruwaya da aka rawaito cewa sayyidina umar a zamanin sa ana eh, sallah raka a ishirin hmm. ah, amma wasu daga cikin malamai ba su goyi baya ba sun inganta wani ruwayan amma dai ko ma yaya ne akwai magabata masu ɗimbin yawa wanda ke so ah, kusa-kusa ya duba littafin nil lautar na imam shaukani yadda ya kawo wato yadda magabata wannan a ce na sallah raka a talatin wannan raka a arba'in wannan raka a goma wannan raka a kaza wannan raka a kaza al'amarin akwai sauki a ciki al'amur fihi sa'a al'amur fihi sa'a ba lamarin rigima bane ba kamata yi maimakon idan to cewa idan lokacin ya zo ga ana ta rigima a masallatai ana ta rigima a majalisi eh irin himmar da ake ba wannan rigima da ana ba da himmar nan wajen eh, yin ibada ai da da abubuwa sun yi kyau amma sai ta cewa kawai rigima ke ta baki amma kuma man sallan ya zo sai ya gama sai rigimar babu su haka mm. ne haka ne gaskiya ne ah, wannan mai tambayar mala yana tambaya ne akan hukuncin wato mutumin da ya sumbaci matansa da ramadana wanda ya sumbaci matarsa eh. a watan ramadana to ah, sumbatar mace a watan ramadana ko mutum na azumi haramun ne ga wasu halal ne ga wasu mm, mm. halal ne ga mutumin da yake zai iya kame abin kansa zai iya kama gabansa ba da guntun da kasan ai sumbata ba gaisuwa bane ba yawa sumbata alama ce ta sha'awa hmm. alama ce ta farin ciki na gwada jin daɗi hmm. mukaddima ce to ita wannan tana daga cikin abubuwan da ya tabbata a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sumbanta iyalan sai na azumi kamar da nana Aisha ta faɗa hmm. hakan nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi so ba za ka ce mutane haramun bane ba amma sai da cikin mutane akwai wanda suke tunanin wani kawai ko matarsa wanka ta yi mm. in yi kalli dirinta ya gani take kawai sai ya gani kai hmm, sai ka ji ma har ba zai iya haƙuri ba wani ma haka kawai zai iya zubar da wani abun da zai iya karya masa azuminsa ko zai iya karya masa sallarsa ko alwalarsa kaga irin mutum in ya zanto haka kasan kake tunda mutane daban-daban daban da sun sha bamban ce kwarai yawa kowa da irin garizarsa kowa da irin garizarsa kowa da irin yanda yake da sha'awa idan kai kasan mutum ne matsakaici mai iya kama kanka dan ka sumbace ta kuma nan ma ya kamata a saka duba cewa idan ka san ita din mm. ba ta da gariza don cikin matan ma kamar da kamar da mazan akwai fitinannu hakan nan cikin matan ma akwai mai fitinannu ko da cikar mm. da mutum ya ji na ce fitina ya dauka cewa na kasa ne hmm. don yawan sha'awar mace ba aibu ne ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a hadisi yana da karfin maza arba'in. Hmm. kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin abin da yake so akwai mata sallallahu alaihi wasallam gariza ce da Allah ya ce dan adam na da ita wanda ma ce baya da wannan ƙarya yake inda hmm. Qur'ani ya ce zuyina lin nasi حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة wal الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب سو so, amma idan mutum ya zama cewa zai iya kama kansa babu laifi don ya tabbata hadisi kamar da abubakar ibn abi sheba ya kawo cikin musannaf hmm. cewa wata rana wani mutum ya zo gudun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tije ne hmm. sai ya ce wa manzon Allah zan iya sumbatar iyali na ina azumi hmm. sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa eh ya bashi dama can a majalisi guda a guri guda a rana guda bayan tafiyar wannan hmm. sai ga wani saurayi Allah ma sabon aure ne ya zo ce ya rasulullahi zan yi sumbatar iyali na sai manzo Allah ce masa a'a saboda an san wanda ya zamto dattijo ya zai hmm. iya kama kansa wanda kuma yake yanzu abun yake gaga yake gaganiyar jin abun nasa saboda ba dole iya kama kansa ba kaga sai aka bambanta musu hukuncinsu so ya kai ne zaka iya duba kanka ya kake mm, mm. wa kan insanu ala nafsi basira kowa ya fi sanin kansa yanzu na san kaina mala usman ka san kanka mm. kai ma mai ganin mu da sauraron mu ya san kansa kai ma kin san kanki kowa san kansa saboda haka ka san zaka iya kamewa ka san ma ba zaka iya kamewa ba so sai in zaka iya kamewa ya halatta in ba zaka iya kamewa ba bi halatta ba Allah tambayar mu na gaba wato tambaya ce akan mutumin da wato ya shafa cikin ramadana eh, ya shafa kamar da imam bukhari ya kawo a cikin sayi bukhari abin mu'allakan ma'ana ba tare da isnadi ba amma dai kuma ya tabbata daga wasu daga cikin magabata kamar hassan ibn abul hassan ibn sal basari hmm. cewa suna ba da fatawan cewa kwalle ya karya azumi akwai da shi na zamanin ko ne mhm. shi ma yana da fatawan cewa a kwalli baya kare azumi saboda ka kwalli baya kare azumi don kwalli ba abinci bane ba ba kuma abin sha bane ba abin kwalliya ne mm-hmm. dan ka ji sha ba kosa ko ya da ya dawo maka ta baki kaga alamar bakin mm. ba zai karya maka azumi ba wallahu ta'ala a'lam na'am a masu kallon sauraron mu kamar da kuka sani mun mukan kara karfafa gwiwar cewa dukkan mutumin da yake da sha'awar tambaya a wannan guri ya kokari ya dubi akwatin talabijin ɗinsa don samun nambobin da zai amfani da su wajen rubuto tambayoyinsa kuma a yi tambayoyi waɗanda suke da ma'ana wadda malam zai yi nazari domin ba mu amsar su kamar yadda muka faɗa cewa wata ramadana ne wata ce wadda take kunshi da ibadodi daban-daban wani yana yin wannan wani yana yin wannan so malam akwai wata tambaya wadda wani rubuto yake tambaya akan wani bayani malam zai akan wato matasa da suke irin tashe din nan da ake na ramadana ta shigo akan daddawar wasu abubuwa haka wallahi bani da wani bani da wani abu na bahasi na tarihin kan wannan tasha ni na san dai ba ibada bane ba bai daga cikin abin da malamai suka rubuta a littafi cewa abin da ake so musulmi yayi akwai tashi mhm. na san dai al'ada ce ta bahaushe ka san bahaushe kuwa kamar yadda na ga wani bincike da aka yi a cibiyar nazarin harsoshin najeriya a jami'ar bayero hmm. da ke magana akan al'ada abuna ibada addinin bahaushe da hmm. cakuduwar al'adar bahaushe da kuma addininsa hmm. to cikin abin da na ga ya ambata har akwai wannan maganar tashi mm. kusan ta zamto al'ada ce da ake yin ta a lokacin azumi inda ka tambayi masa na hausa su baka asalin tarihin wannan abu amma ni ban sani ba amma dai na san cewa eh, akwai shirme a ciki dan akwai bata lokaci a ciki akwai kuma batsa a ciki wani lokaci wannan wani lokaci kuma akwai ma shakiyanci a ciki hakkiyancin ma hadda wasu abun addini kuma yanzu kuma wasu ko wani lokaci ga mutum an kama shi ana masa taba kaka hmm. a matsayin shi barawo ne <laughs> kaga wani aiki sakarci ne sakarci ne <laughs> manzo Allah sallallahu alaihi ya hana mutum yayi ya hana drama hmm. ma'ana ka kwai kwai kwai wani abin da kai ba haka ke ba a hmm. cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi ya hana so kaga da wannan ma da masu kwaikwayo duka abinda ake haramun ne shekar islam ibn taymiya yana da wasu maganganu masu kyau ibn jauzi hmm. yana da wasu magana masu kyau akwai eh, bakar abdullahi abu zaid yana da littafi da ya tara maganganu akan irin waɗannan harkokin wasan kwaikwayo cewa at-tamsiliya ko at tamsil hmm. tarihuhu wa hukmuhu da kwasan kwaikwayo tarihinsa da kuma hukuncinsa a jinin musulunci mm. kaga wannan shirme ne kowa kawai akwai akalu amwalin nasu bil batili mm. haka kawai wani lokaci za su je dole sun matsa da karfin tsaye ka ba su in baka ba su ba ka samu zaman lafiya ba kaga duk mm. wannan shirme ne baya cikin qur'ani baya cikin hadisi yana cikin kundin al'adar malam bahaushe ne kasan ci al'ada sai dauka ma addini ne wai abin kamar sadaka ce ake ba su sadaka wasu yi kana sabaka kana baka sadaka a <laughs> ah, kai wannan shirme ne to wannan ana mai kiriniya ina <laughs> wa ya sa gane ya dau wannan ya hada da wannan ya dau wannan ya hada da wannan ka san da kai da kai da sani da ce shekaru na baya wannan tabbatar ni ban yi tashe ba <laughs> amma dai na miwa kai kai <laughs> ga wata bala to Allah ya yi mana baki daya tun daga shi ka fara faɗa mana kai kiriniya ko za garza Allah ya yi ga ta mala mm. a wannan mai tambaya na tambaya mala akan adadin wato rako'i nawa ne ake wajen tarawihi ko wani adadi musamman da aka keɓance ina ganin waɗannan tambayoyi mun amsa irin su cewa tarawihi abin da ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi a wajen ramadana ko a cikin ramadana hmm. baya wuce sama da raka'a goma sha ɗaya hmm. haka da na Aisha ta tarawaito hmm. so kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce salatul laili masna masna sallan dare bibbi ne kaga nan gurin bai ce iyaka su ba kuma dan an samu wasu daga cikin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ai koyi da su kamar sayyidina Umar in hadisin ya inganta ya yi sama da guda goma kaga bayan da zaka ce abin da ya bid'a ne mm. tunda da bid'a ne ya kuma san abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke da ba zai yi ba mm. so raka'o'in tarawihi in kana so ka tsaya a yanda manzon Allah ya tsaya goma sha ɗaya in zaka je yanda sahabbai suka je mm. sai ka kara sama da haka dan magabata ma gwargwadon kokarin mutum gwargwadon kokarin mutum kuma sha ɗaya ma in kai ayyafi in kai zaka iya karatu mai tsawo sai ka karanta izu bi bi ko uku uku in kana so sai ka jima wallahu ta'ala a'lam wajen kuma kariya malam kamar mutum shi ya jagoranci iyalansa ya fi muhimmanci da zama masallaci ko ba duka sallar nafila in banda akwai sabani a tsakanin malamai sun duka dai akwai general rule hmm. cewa dukkan sallar nafila yin ta a gida ya fi hmm, hmm. wannan akwai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi da ke faɗin haka to amma sallar fatarawi ah, akwai malaman da suke cewa cikin zantukan manzo Allah sallallahu alaihi ka iya fahimtar cewa sallar tarawih a cikin jam'i ya fi amma wasu daga cikin malamai suna nan akan cewa Ta sallan tarawihi yin mm-hmm. mm-hmm. ta a gida fi yin ta ita daya kai daya fi don ba falalan yin ta a jami'i bai fi falalan yin ta a gida kuma ka iya yin sallah kai da iyalanka mm. in musamman ka jagorance su duk wannan ya halatta ka ka iya wannan za ka iya wancan ka iya wancan malam usman so gaba ta biyu ta tambayansa shine yake tambaye yake ce yaushe ne to farkon lokacin ta ma'ana lokacin da yake tarawi mm. ana fara ta daga zalan dalan farko na watan ramalana to daga zalan an ce an ga wata tunda dama kasan dare yana rigayar me yana bukata yana mm. yana rigayar wuni saboda haka daga zalan an ce an ga wata hakan nan kuma daga zalan an ce an ga watan sallah dalan ba za a masa tarawihi ba eh, domin wannan dalan na ran sallah ne ba na hukuncin yawa dalan sallah ne ba na wata ramadana mm. na'am to sai dai matsalar da ake samu namu kuma tunda ba a samu wani lokacin ba a samu labarin ba da wuri al'aslu in ba a sanar cewa za a ga an ga wata ba hmm. in kwana 29 ne hmm. shikenan zaka ci gaba al'aslu makawo makana alama kan hmm. zaka ci gaba da yi har sai in ka samu labarin cewa an ga wata amma hmm. kuma in wata yayi lusan an cika kwana an yi azumi talatin ba hmm. maganan nan ka ce ba zaka jira zaka jira har sai an ba da sanarwa cewa an ga wata domin automatically kowa ya ba da sanarwa a ci gaba da azumi gobe ba za a bi ba za a bi shi ba dan ba ya sa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ce sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghamma alaikum fa aqdiru idatami sha'bana 30 hakan nan idatar ramadana salasin kaga daga zaran a musulunci ko babu mota mai kwana 31 mm. babu mai kwana 28 wannan sai a kirgiyan gumakan girgori su ne masu cewa akwai nan lifiye yakan yi 28 akwai kuma 31 eh. su malam kaman eh, wani yana magana akan abin da ya shafi ramadanan ne mutum ya ji zafi ko ya ji rana ya yawa haka mm-hmm. shi ya halatta ya nemi wani ruwa mai sanyi don ya dan ƙwarai da gaske idan zafi ya yi yawa ko wahala ta yi yawa wahala a watan ramadana ya halatta mutum ya yi wanka ya halatta mutum ya ɗebi ruwa ya zuba a kansa mm-hmm. kamar da aka rawaito abdullahi dan umar ya kasance na yin haka ya halatta ma mutum ya faɗa kogi ya dan mm-hmm. jika jikinsa in dai ya tabbata ba zai haɗuwa ba eh, don wani zai ce a ka faɗa kogi za ka iya shan ruwa ah, mu yan kogi ne mun sani cewa don mutum ya yi nutsiyo a kogi hmm. baya gwada cewa ruwa zai je jikinsa ko ta hanci ko ta baki ko ta kunni eh, za ka iya iyo a cikin ruwa don kana azumin wata ramalana hmm. wannan kuma yana tambaya akan menene hukuncin wato yin sallan tarawih din da gurguri da eh lallai yana daga cikin kurakuran da da yawa suke yi musamman sallar isha'i ba ma tarawihin ba so da ke tarawihin tana alaka da sallar mm, isha'i ne a gurinmu ya zamto cewa aka yi wannan tambaya asali kamar da malamai masu ƙididdigar lissafin lokaci suke cewa na nufin masana mm. abinda suke cewa shine mm, lokacin abinan tarawih a lokacin isha'i hmm. yana shiga ne bayan wucewar bayan shigar lokacin magariba da awa guda da awa guda hmm. kasan yanzu wato sai sai magariba ta akalla sai an samu cikakkiyar awa guda tsakanin faduwar rana da kuma shigar lokacin ah, isha'i shigar lokacin mai isha'i kamar yanzu yadda ana magariba karfe amma yanzu akwai masallatai da kana shan ruwa ba kammala shan ruwanka ba mm. Allahu allah Allahu kabar sun kafa masallami me isha'i wasu interval din da suke bayarwa tazara ko ratar da suke bayarwa baya wuce minti talatin da wani abu. Yawanci fa da wuya ma ka ji. Musamman ma lokacin azumi akwai masallatai da suke shahara cewa fijo ko mm, eh. za ga mutane suna taruwa na cewa yanzu kafin ka ce kobo limamin yami ya kammala ya har ake masa taki da cewa eh, yar mubi ba yawa sai lada ko kotan gurjiya ko fijo. Matalla ina ina da sha'awan irin wannan bayani akan irin wa'annan salloli da ake yi. Wallahi wallahi wasa ne. Kun dai san hadisin wani sa'in malam ba tahiya fa tahiyan nan ba ka a dai ba wai ba tahiya ba suna tahiya ma suna da zama ai ai zaka ce ba kafin ka ce ko fatiyar ma kafin ka karanta eh ana ma haka ake kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karatu kana ya yaqra'u aya aya aya yana karatu aya alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim amma alhamdulillahi rabbil alamin mun tsuwan nan barilla ne nutsuwa barilla kasan mutane mu wani lokaci suna da wani abu sai ga idan kamar an ce ba za ka zama an duwa ana ibada ce ana so ka yi ta wani gajajaja haka mm-hmm. ba a tsayawa a nutsu sai ga mutum ko kiran sallah ne mutum lafiyarsa kalau muryarsa in kuna magana da shi zaɓaiɓai amma in ka ba shi kiran sallah haka kawai sai da gargaje bakinsa ala kabar ala amin haka ka baka ganin lokacin da ɗaya daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga kiran sallah a mafarki manzo Allah ya tabbatar mhm. cewa ce fa'alimu bilalan fa innahu anda min ka ka koya wa bilal domin ya fi ka iya wato zaƙin murya so ibada abu ne ake bukatar ya zanto cewa ka kyautata ta inna allaha yuhibbul abda idza amila amalan an yutqina amalahu Allah yana san bawan da in ya aikata aiki ya dinga kyautata aiki. so me kuma sai a sallah me to in ka gama sallah zaka je ina faɗa mu shine ba kaurewa kace ka ka gama indiya wannan zamani ka gama sallan ka je kallon kallon kallon kwallon wal me ba ko ka gama ka gama sallan ka ko ka koma gurin hajiya abdije to shi kike me kuma baka. Gaskiya. ka bar gaban ubangiji maimakon ka tsaya ka kyauta ganawar ka da shi mhm. ka yi bulbulu ka tafi kan dumame ko kan dan wake to da alamai warala ka bar gana da ubangiji ba gana da shi mai kyau ba kana gudu kana guju ka je ka je gurin dan wake ko shinkafa ko farfesu ko ka je gurin da je. ko ka zana kan tv ka kai akan tv ka kallo ko sunna tv za ka kalla kuwa ka tsaya ka kyauta sallah gaskiya ne gaskiya ya fi mai ko sunna tv za ka kalla gaskiya ne so malam wannan yana magana ne akan wani mm. kira za yi akan mutane masu sai da abubuwa na abin masarufi da sauransu mm. yanayin yadda akan ɗauko wata ramadana musamman kamar watan da ya kamata a yi tsada a cikinta kuskure ne mashallah kuskure ne da wannan mm. zan yaba ma wani mutumi da naga abin da ya yi kuma ya yi mu haƙuri in kira har sunansa ne alhaji a yarnu ban san shi ba hmm. ban taɓa ganin sa ba ban taɓa alaƙa da shi ba amma dai wani abin ban sha'awa da na ga yayi hmm. ne a gidan da jin man mu da ke nan garinmu hmm. sai ya ce saboda shigowar wata ramalana duk da cewa farashin wato a gwamnatin tarayya ma shi ne a sayar da man fetur akan naira 97 amma sai ce shi ya rage casa'in da biyar saboda shigowar wata ramadana kaga dole Allah ya masa albarka cikin sa dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa rahimallahu abdan samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara Allah ya rahama wa bawan da yake sauki in ya je saya da kuma sauki in zai sayar saboda haka kira ne da babban murya wa 'yan kasuwa da sauran mutane da cewa don Allah su taimaka su taimaka su sanya wa mutane saisaita wa mutane a wata ramalana ba kamar yadda yanzu siga ya tashi saboda wata ramalana shinkafa ta tashi saboda wata ramalana waya ya tashi saboda me fatin dankalin turawa komai ya tashi jama'a ma ku to wanda ma su mutane su gane cewa dama ba watan ce bane ba kula da waɗannan abubuwan kuma da hankali kan ibada ba ma harkar maganan ke ba saboda haka dai bayan Allah don Allah kyautata a yi sauki a yi sauki sauki abin zai jawo maka shine alheri a cikin dukiyarka albarka a cikin dukiyarka karuwar arziki su jawo maka amma tsanantawa da takurawa mutane ba abin zai jawo maka in ban da bala'i a cikin ɗinka Allah shi mala Usman masha Allah na Usman so kamar yadda wani yake tambaya misali mala akan abin da ya shafi shi ma nau'i ne na azumi mm. hidima ce wadda take kamar na eh, sana'a mm. wato yadda kamar teloli suke kokarin dinki-dinki ma mutane din nan wajen cika alkawari da ba da muhimmanci wajen aiki din mm. so wani yana ganin cewa malam a yi kira na musamman ga su telolin mutum ya daina karban abin da ba zai iya cikawa ba ko da shi naga kana kira kana kira ayuwa kana kira ayuma ayuwa wata lalle kira <laughs> na kamar <laughs> eh, producer na maka na maka kira da cewa kai maka <laughs> dakata na gani mu dakata da zance akan wannan zuwa yana bukata mala dan yi mm, nazarin abin da ya kamata faɗa musu in kalmomi mm, saboda yaran mutane a hada rikici da eh, sauransu Allah ya mana jagoranci mm. a madadin wato wadda yake amsa mana wannan tambayoyi malam Ibrahim Adam Disina ني usman إبراهيم gokaru nake ce السلام عليكم ورحمة الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون All across ocean oh,